Firistoci Sura biyar Mutum zai yi zunubi in bai yi magana ba sa'ad da ya ji ana shelar neman shaida game da wani abin da ya gani ko kuwa ya ji, alhakin zai zauna a wuyansa, ko kuwa in mutum ya taɓa wani abin da yake mai ƙazanta, ko gawar naman jeji mara tsafta ko na shanu mara tsabta. ko na halittu marasa tsabtan da suke motsi a ƙasa, ko da yake bai sani ba, ya ƙazantu kenan. kuma ya yi laifi, ko kuwa in ya taɓa rashin tsabta na mutane, wani abin da zai sa shi rashin tsabta, ko da yake bai sani ba, sa'ad da ya gane zai zama mai laifi. ko kuwa in mutum bai yi tunani ba, ya yi rantsuwar yin wani abu, ko mai kyau ko mara kyau, ko da yake bai sani ba, duk da haka, sa'ad da ya gane zai zama mai laifi, sa'ad da wani yana da laifi a kowane cikin waɗannan hanyoyi, dole ya furta a hanyar da ya yi zunubin. kuma don zunubin da ya yi, dole yă kawo wa Ubangiji tunkiya ko akuya daga garke kamar hadaya don zunubi, firist kuwa zai yi kafara dominsa da kuma domin zunubinsa, in ba zai iya kawo tunkiyar ba, sai ya kawo kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu ga Ubangiji a matsayin hakki don zunubinsa. ɗaya domin hadaya don zunubi, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, zai kawo su wa firist, wanda da fari zai miƙa ɗaya domin hadaya don zunubi, zai murɗe kan daga wuyanta, ba tare da tsinke kan gaba ɗaya ba, zai kuma yayyafa jinin hadaya don zunubin a gefen bagade. a tsiyaye sauran jinin kuma a gindin bagade, hadaya ce ta zunubi, firist zai miƙa ɗayan matsayin hadaya ta ƙonawa bisa ga yadda aka tsara, ya kuma yi kafara dominsa saboda zunubin da ya yi, za a kuwa kafarta masa, in ba zai iya kawo kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu ba. sai ya kawo humushin, garwan gari mai laushi domin hadaya don zunubi, ba lalle ba ne ya sa mai ko turare a kansa, saboda wannan hadaya ce ta zunubi, zai kawo wa firist, firist kuwa zai ɗiba da hannu don ya kasance abin tunawa, sai ya ƙone a bisan bagaden. kamar hadayar da ake ƙona da wuta ga Ubangiji, hadaya ce ta zunubi, ta haka firist zai yi kafara dominsa saboda dukan waɗannan zunuban da ya yi, za a kuwa gafarta masa, sauran hadayar za ta zama ta firist, kamar yadda yake bisa ga hadaya ta gari. Hadaya ta laifi. Ubangiji ya ce wa Musa, Sa'ad da mutum ya ci amana, ya kuma yi zunubi ba da gangan ba, dangane da wani cikin abubuwa masu tsarki na Ubangiji, zai kawo ga Ubangiji rago daga garke wanda ba shi da lahani saboda yin hadaya don laifinsa, za a kimanta kuɗinsa bisa ga ma'aunin shekel. na tsattsarkan wuri, hadaya ce ta laifi, dole yă biya abin da ya kāsa yi dangane da abubuwa masu tsarki, ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajar abin a kan wannan sa'an nan yă ba wa firist, firist kuwa zai yi kafara dominsa, da ragon hadaya don laifi, za a kuwa gafarta masa. In mutum ya yi zunubi, ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, ko da yake bai sani ba, shi mai laifi ne, za a kuwa nemi hakki daga gare shi, zai kawo wa firist rago daga garke, mara lahani, za a kimanta tamanin rago daidai da tamanin hadaya don laifi. firist kuwa zai yi kafara don kuskuren da mutumin ya yi ba da saninsa ba, za a gafarta masa, hadaya ce ta laifi, ya yi laifi na abin da ya yi mara kyau ga Ubangiji.